gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya ce sun samu rahotannin tsaron cewa ana iya kai hari kan garin auno ko kuma jakana tunda misalin karfe uku na ranar lahadi amma babu wani mataki da jami'an tsaro suka doka na kare aukuwar wannan harin a daren lahadi ne dai wasu muhara da ake san cewa 'yan kungiyar boko haram ne suka fama wasu kwamfan motoci da ke tare a mashigan garin maiduguri a wannan gari da ake kira auno da kuma da ke tazaran kilomita 21 zuwa babban birnin maiduguri wanda suka dinga bankawa motoci wuta ta da ma gidajen mutane da ake san cewa ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma asarar dukiya masu ɗimbin yawa tun a safiyar jiya ne dai gwamnan jihar borno Profesa umar zulum ya ziyarci wannan ƙauye inda ya jajanta wa al'umman wannan gari da ma ya soma jawabinsa ga jami'an tsaron yana mai cewa we have to be brutal in telling the truth i'm push to the wall to say the truth since i was inaugurated as governor of borno state From May 29 to date, Auno town is being, has been attacked for about six times. ya ce dole ne yanzu mu fito ɓura wajen faɗin gaskiya dan yanzu an riga an tura ni zuwa bango dan taron da aka rantsar da ni a watan mayun 2019 har zuwa rana mai kamar ta yau an kai hari daban-daban har sau shida a wannan gari na auno ya ce ba muna so mu nuna gazawar jami'an sojan najeriya ba ne Ha'a, amma akwai wasu matsaloli don a dan gaskiya mun sha yunkurin cewa a kafa wani sansanonin soja a wannan gari na auno duk da cewa akwai wannan sansani amma da zaran karfe biyar na marace yi. za su rufe mashigar garin maiduguri ne su kuma kuma fice su zo su kwana cikin garin maiduguri su bar wannan gari haka kawai don haka waɗannan mahara ke samun wannan dama na kai irin waɗannan hare-hare kan al'umma wannan shine abin da ke faruwa a cewar gwamnan jihar borno more than 30, 30 lives were lost here information was circulated to the nigeria yesterday by the dss and others that this town or Jakarta can be attacked DGM yesterday we had a security, report. Ya ce fiye da rayukan mutane 30 da suka salwata yanzu hakan kuma ko rahotannin tsaro da jami'an tsaron ciki suka aike wa jami'an sojan cewa akwai yiwuwar kai hari kan wannan gari ko kuma ƙauyen Jakana kuma tun da misalin karfe uku ne dai wannan rahoto ya fito. Ya ce akwai wasu motoci guda uku da aka ce sun cika da mutane hada da mata da ƙananan yara kuma sun tafi da su wannan abin takaici ne matuƙa sai dai yayin da kwamandan rundunar sojan Najeriya na Operation Lafiya dole Major General Olusegun Adeniyi ke mai da martani kan wannan batu na cewa we are going to do more than we are doing to ensure incidences like this ya ce za mu ƙara himma kamar yadda muke yi don mu tabbatar cewa irin waɗannan matsaloli sun kawo ƙarshe ya ce ina kira ga waɗannan masu motoci da su guji zuwa su ce za su kwana a kan titi ba ma son mu dinga ganin motoci a kan wancan titi cikin dare. the military close the road yes we close the road so that boko haram will not take advantage of night to do commuter and transport transporters harm. ya ce sojojinmu mu rufe hanyar ne saboda hana 'yan kungiyar boko haram zuwa na siyan mabiya hanyar illa ganin cewa ana zargin akwai wata motar tanka da ke dauke da man fetur kuma ana zaton cewa na jami'an sojan najeriya ne cikin motoci goma sha takwas din da aka kona ko mai ta kwamandan zai ce game da wannan to my knowledge i don't know there any military vehicle carrying fuel on that road iya sani na ma babu wata motar soja da ke dauke da fetur akan wannan hanyar mu da wannan rahoto same party people misleading is untrue and it is false. ya ce naga kuma wajen rahotanni da ke nuni da cewa an kashe mutane talatin a wannan wuri wannan ba gaskiya ba ne wannan yaudara ne kawai kuma karya ne wanda ya tsinci gawakin mutane uku ne jiya yau kuma da safe muka sake ganin wasu guda bakwai wannan kawai su ne adadin mutanen da muka gani a mace kuma muna nuna alhininmu game da abin da ya wakana tun da farko da ya sai da kwamandan ya kuma gabatar da wasu mutane guda uku da ya ce ɗalibai ne da kwato su daga hannun 'yan ƙungiyar boko haram haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya